الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين hudubanmu a kan waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata Allah jalla wa'ala yana halittar abin da ya so yana hukunta abin da ya so Allah ya ce ubangijinka wato ubangijinka ya rasulallah yana halittar abin da ya so kuma yana zaɓin abin da ya so a cikin halittarsa yana daga cikin zaɓin Allah Allah ya zaɓi wannan wata na Ramadan kuma ya zaɓi wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karrama ta da ba ta alkhairin da ke cikin wannan wata wanda bai datar da shi ga wata al'umma ba sai wannan al'umma ta ƙarshe wannan dalili ne akan rahmar Allah ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan wata na Ramadan a cikinsa a cikinsa lokacin da suka fi kowanne alkhairi su ne goman ƙarshe na wannan wata goman ƙarshe na wannan wata wanda yake sun fara daga shekaran jiya wanda yake sun fara daga jiya jiya shine 21 ga wata da shi muka shiga cikin goman ƙarshe dararen waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan su ne suka fi kowaɗanne darare na dararen duniya babu dare mai daraja kamar su ba za ka taɓa samun wani lokaci da yake da darajar ka nemi alkhairi wajen Allah ba cikin irin waɗannan darare guda goma wanda mun shiga har guda biyu daga cikinsu sun wuce waɗanda suka yi saura a gare mu sune guda bakwai ko takwas idan wata benu idan wata ya cika za su zamanto sauran takwas kenan babu darare da suka kai waɗannan darare a wajen Allah jalla wa'ala ibadar da aka yi a cikinsu babu wata ibada da ta kai ta tuban da mutum ya yi a cikinsu babu tuban da ya kai shi sadakar da mutum ya yi a cikinsu babu sadakar da ta kai ta, duk abin da kai na kyautatawa ga iyaye ga iyaye ga zurriya ga dangi ga dukkan wani wanda yake mabukaci ga dukkan wani mai rauni a cikin waɗannan darare a cikin waɗannan kwanaki babu wani abin da yake kama da shi a cikin sauran kwanakin duniya addu'ar da kai a cikin waɗannan darare babu addu'ar da ta kai ta. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yanda za mu mu'amala da waɗannan darare da waɗannan lokatai domin shi kansa ya nuna buƙatuwarsa sallallahu alaihi wasallam ga alhairan da Allah yake bayarwa a ciki domin ya nuna ma al'umma a aikace cewa shi kansa tare da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da ya kuma da kuma abin da ya jinkirta da kuma abin da bai zo ba ma Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wannan falala ya yi masa wannan ni'ima amma bai nuna kan cewa ba shi da bukata ga alkhairan Allah ba ya nuna a aikace da ayyukan da ya nuna mana kan yanda ya kamata mu nuna ma Allah mu makaunata ne ga alkhairan da ya bayar a cikin waɗannan darare daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan zamu yi a cikin waɗannan darare shine ya kasance yana yin itikafi yana lizimtar masallaci ya zauna domin ibada ya zauna domin neman alkhairin da ya fi komai alkhairi a cikin waɗannan darare shine daren lailatul qadr yana ƙaurace ma iyalinsa ya ƙaurace ma makwancinsa ya ƙaurace dukkan wata harka in ba wato in ba kaɗaituwa da Allah domin munajati ba ita ce halwa wadda take shari'a ta yadda da ita halwar da ba ta hana a tsayar da sallar jam'i ba ta hana a tsayar da sallar juma'a duk halwar da mutum zai yi idan ba ta itikafi ba fararriya ce bid'a ce a cikin addini an tambayi abdullahi ibn abbas cewa akwai mutum yana yana raya dare da sallah yana yana yini cikin azumi amma baya halartar sallar jam'i baya halartar sallar juma'a yace wannan dan wuta ne saboda haka duk wani halwa da za a nuna maka wadda ba ta itikafi ba ba a masallaci ba karkata ce daga shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam itikafi ita ce halwa ta shari'a wadda ake yi a cikin masallaci a cikin kwanaki goma na ramadan na ƙarshe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maslaha ce babba halin da al'umma yanzu ya shiga ciki ya kai cewar kaddamar da wato kawar da barna shine a aula bisa neman wannan maslaha mun ba da haɗin kai ga shugabancin musulmi a cikin wannan jiha da aka kirawo kan masallatai kada a yi itikafi saboda halin tsaro da halin rashin tabbatar da wato wato tsaro ga masallatai da masu zuwa sallah saboda irin barnar da ta zo mana a cikin mu. da muke fatan Allah ya yaye mana Allah ya mana maganinta Allah ya kawar mana da ita kuma Allah ya mana maganin mabarnata to Allah madaukakin sarki ya shar'anta itikafi amma saboda ganin cewa ka'idar shari'a ta tabbatar mana cewa kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara akan kawo maslaha to kawar da wannan barna shine wato wannan abin da aka yi shine ya dace da asali na shari'ar musulunci mu dawo ya zuwa ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin wannan wata ya kasance yana raya dararen ma'anar raya dararen shine yana shine wato yana yin sallah a ciki kusan gabaki ɗayan daren sai kaɗan daga ciki kamar yadda hadisai suka nuna aƙallan abin da mutum zai yi ya rayar da dararen wannan wata kamar yadda ya zo daga magabata na ƙwarai daga cikin tabi'ai shine mutum ya yi sallar isha ya yi sallar asuba a cikin jam'i wanda duk ya yi sallar isha ya yi sallar isha asuba a cikin jam'i ya samu rabo na lailatul qadr idan wannan daren na lailatul qadr ne wannan shine aƙallan rabon da mutum zai samu sannan kuma kowa zai samu gwargwadon rabonsa irin gwargwadon irin gwargwadon sa'o'in dare da ya raya a cikin waɗannan darare annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya wannan dare a cikin sallah kuma yayin da ya raya waɗannan ya raya waɗannan darare a cikin sallah ya haɗa sahabbansa domin ya raya daren tare da su ya zo daga hadisin abi dhar al-ghifari Allah ya yarda da shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah da mu a daren 23 na Ramadan shine dare kamar wannan daren da zamu fuskanta yau daren 23 yace yayi sallah da mu har sai da kashi ɗaya cikin uku na dare ya tafi wato yayi sallah da mu har zuwa tsawon sulusun dare tsawon sulusun dare wajen awa hudu ke wajen awa uku kenan zuwa hudu sannan bayan a daren 24 bai fito yayi sallah da mu ba a daren 25 sai ya sake tara mu ya yi sallah da mu har sai da rabin dare ya wuce wato wajen awa shida ke awa wajen awa shida kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen awa shida wajen awa shida zuwa wajen awa bakwai zuwa takwas sannan yace daren 26 da ya sallah da mu a daren 25 sai muka ce ya rasulullah da ka kara mana mu kai har zuwa karshen daren sai yace idan mutum ya tsaya yayi sallah tare da liman har aka fita daga sallar aka yi sallama aka watse to za a rubuta masa cewa ya yi sallah tsawon daren baki ɗaya wato ya kwana yana yin sallah sannan daren ashirin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba sai daren ashirin da bakwai sai ya tayar da mutanen gidansa da mata da yara ya haɗa su duk su halarto zuwa masallaci ya yi sallah tare da sahabbai har sai da suka ji tsoron cewa sahur zai kubce musu saboda ya yi sallar har gab da hudowa alfijir suna jin tsoron cewa lokaci ya ƙure ba za su je su sahur ba wato kusan ya raya daren gabaki ɗaya tare da su a cikin sallah a daren ashirin da bakwai kenan to wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayar da waɗannan darare a cikin sallah kamar yadda ya nuna mana a aikace daga cikin abin da yake yi ya kasance yana tayar da iyalansa su tashi su sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin alkhairin da ke cikin gidajen su zamanto gidajen musulunci mutum ya tashi ya tashi matarsa su sallah idan ita ma ta tashi ta tashi mijinta su sallah haka ake gina gida gida wanda yake haske na shigansa gida wanda yake mala'iku na zauka a cikinsa haka ya kamata a gina gida ba gida wanda yake ana shirme ana ana fajirci ana kalle-kallen aikin banza a ciki ana yin abubuwa na saɓan Allah abubuwan da shaidanu ne za su rinka shigowa gidan mala'ikun rahama ba za su rinka shigowa ba to ba ma kamar a cikin darare goma na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan darare suka shiga ba wani wanda yake zai iya tsayuwa sallah a cikin gidansa face ya tashe shi domin ya yi sallah daga cikin abin da annabi salawatullahi wa salamuhu yake yi a cikin waɗannan darare ya kasance yana ƙaurace ma iyalinsa yana ɗaura gyautansa ma'ana ya ƙaurace ma iyalinsa hatta a cikin abin da a cikin abin da yake ya halatta a gare shi shine mutum ya kusanci iyalinsa a cikin dararen Ramadan amma a cikin waɗannan darare goma ya kasance yana ƙaurace ma iyalinsa ta hanyar yin itikafi domin wanda yake itikafi bai halatta ya kusanci iyalinsa da wani abu na sha'awa ba to ya kasance yana yin wannan ne domin wato ya kaɗaita ya yanku ga baki ɗayansa ɗari bisa ɗarinsa ya zuwa ga Allah jalla wa'ala sannan daga cikin abin da annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi yake yi a cikin waɗannan darare neman lailatul qadr ya kasance yana neman lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr me zai sanar da kai meye lailatul qadr wannan dare shine daren da aka saukar da alqur'ani daga sama ta bakwai daga lauhul mahfuz ya zuwa sama ta ɗaya sannan mala'ika jibril ya rinka sassaukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine lailatul mubaraka fiha yufraqu kullu amrin hakim dare mai albarka wanda a cikinsa ake hukunta dukkan wani al'amari na hukuncin Allah duk abin da zai faru a shekara a wannan daren ake hukunta shi ake warware shi arzikin da za a saukar da shi a wannan daren ake bayyana miqdarinsa ajalin da zai tabbata a cikin wannan shekara a wannan daren ake yi dukkan wani alkhairi da zai zo ma bayi a wannan daren ake bayyana shi dukkan wata musiba da za ta sauka a wannan daren ake bayyana ta to don haka babu wata al'umma da Allah ya yi musu muwafaka da kusantar Allah a cikin wannan dare sai al'ummar musulmi me zai sanar da kai irin alkhairin da ke cikin wannan daren da ake raba alkhairi ya zamanto kana tsaye kana neman alkhairin Allah daren da ake jaran da ake bayyana abin da zai sauka na sharri kana tsaye kana neman tsarin Allah daga sharri don haka wannan ya nuna muhimmancin neman daren lailatul qadr Allah ne kadai ya san wannan dare yaushe ne amma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai ya tabbatar mana cewa a cikin goman karshe na Ramadan ne a cikin darare na mara wato 21 ko 23 ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara daga ƙarshe da sahabbai suka yi mafarki Allah ya nuna musu lailatul qadr suka zo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara ru'yakum qad tawata'at qad tawata'at fi sab' فالتمسوها في سابعة تبقى في خامسة تبقى في ثالثة تبقى في واحدة تبقى ناجا مفركينكو duk ya tike akan cewa a cikin kwana bakwai na ƙarshe ne don haka ku nemi wannan dare a cikin kwana bakwai da suka yi saura da kwana biyar da suka yi saura da kwana uku da suka yi saura da dare ɗaya da ya yi saura saboda haka daga daren ashirin da uku shine ya fi ƙauna cewa daren lailatul qadr zai tabbata don haka ne ma mutanen madina sun kasance suna rayar da wannan dare tun a zamanin annabi sallallahu tun a zamanin sahabbai har imamu malik ya riski wannan zamani an kasance ana ce ma wannan dare lailatu ahlil madina saboda abdullahi ibn unais al-juhani wanda yake yana nisa da madina ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ina nesa da madina ina so kuma ne muwafaka da raya daren lailatul qadr wani dare ne ya kamata na zo yace ka zo daren daren 23 dan haka dan haka yake duk daren daren 23 sai ya taho daga garinsu ya zo ya kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya wannan dare don haka ma waɗansu suke kiransa da cewa lailatul juhani daren wato mutumin juhaina shine abdullahi ibn unais radiyallahu anhu wa arda sannan daren ashirin da biyar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme shi ya ƙaunashe shi domin ya zama daren lailatul qadr sannan daren ashirin da bakwai wanda waɗansu suka yanke cewa shine daren lailatul qadr kamar yadda ya zo a hadithin ubay ibn ka'ab ya kasance yana rantsuwa da Allah cewa ya san daren lailatul qadr wani dare ne yace shine daren da suka suka sauka a wani waje da ake ce musu as-sahabawat a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga haibar wannan dare shine daren ashirin da bakwai don haka yake rantsewa akan cewa shine daren lailatul qadr waɗannan hadisai abin da suke nuna mana shine cewa daren lailatul qadr baya tsayawa a cikin dare guda ɗaya bal cancanzawa yake yi daga shekara zuwa shekara Allah ne kadai ya san lokacin da yake afkuwa dama duk wanda ya raya goman ƙarshe to tabbas in ya raya su yana mai neman daren lailatul qadr to hakika ya dace da shi ya dace da rayar da shi wanda ku ya raya daren lailatul qadr kamar yanda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsaya a daren lailatul qadr a cikin ibada yana mai gaskatawa da, da alkawarin Allah yana mai neman ladan da Allah ya faɗa cewa za a samu to wannan za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa ya zo kuma a cikin hadithin ubada ta bin samit cewa wanda ya tsaya daren lailatul qadr sannan aka yi masa muwafaka ga wannan dare na lailatul qadr to za a gafarta masa abin da ya gabata da abin da ma bai zo ba sai aka ƙara da cewa wanda ya yi tsayuwar sannan aka yi masa muwafaka wanda ya nuna kan cewar wato duk wanda ya tsaya duk wanda ya tsaya imanin saban zai samu falalar an gafarta masa zunubansa da suka gabata amma waɗan akwai waɗanda daga cikin bayin Allah idan suka tsaya wannan dare za su yi muwafaka da samu wato cikakken alkhairin da yake sauka a cikin wannan dare to su kam waɗannan za su samu gafarar zunubansu da suka gabata da waɗanda ma ba su zo ba Allah ya sanya mu a cikin wanda suke samun muwafaka da tsayuwar daren lailatul qadr Aisha ummul mu'minin ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah idan Allah ya mun muwafaka da ganin wannan dare na lailatul qadr me ya kamata na ce yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai rangwame ne mai afuwa kana son afuwa ka yi min afuwa wanda ya nuna cewa babu addu'ar da ta fi cancanta mutum ya yawaita yin ta a cikin dare irin wannan irin wannan addu'a domin abu ne wanda masoyi ya so wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ga wadda fi soyuwa a cikin mutane a gare shi ita ce Aisha da ya san wani abu da ya fi alkhairi da shi zai nema ya sanar da ita saboda matsayinta a wajensa sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi muwafaka da daren lailatul qadr ba zai tashi ya ga bishiyoyi suna sujada bane ya ga dukkan gini babu komai sai ka'aba a gabansa kamar yadda waɗansu suke faɗa waɗannan tatsuniyoyi ne da ba su da wata hujja ba su da wata babu wani dalili a cikin addinin musulunci abin da ya zo daga cikin maganganun sahabbai na cewar na alamar wannan dare shine wayewar garinsa za ka ga kan cewa rana ta fito ba ta da tsananin haske kamar yadda ya zo a hadithin Ubayy ibn Ka'ab kuma da shine tabi'ai suke kiyaye wato alama ta daren Lailatul Qadr amma sauran abubuwa da muke mutane suke faɗa wannan ba shi da asasi to dan neman daren Lailatul Qadr yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mu zage dantse wajen neman sa domin nuna ma Allah ne kan cewa kana kaunar rahamarsa kana kaunar alkhairinsa kana kaunar yardarsa wanda yake saukar da ita a cikin waɗannan darare yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ya kasance yana wanka a cikin kowane dare daga cikin waɗannan darare na goman ƙarshe kuma an ruwaito daga cikin magabata na ƙwarai irin su abdullahi bin abbas da sauran tabi'ai sun kasance suna yin kwalliya suna sa kyawawan tufafi a cikin waɗannan darare musamman darare waɗanda suke na mara 21 da 23 da 25 da 27 da 29 domin wannan wato nuna ƙaunar Allah nuna ƙauna a wajen Allah akan alkhairan da yake saukarwa kamar yadda musulmi aka sunnata musu su sanya kyawawan tufafi ranar juma'a da ranar idi domin ƙauna da bayyana buƙatarsu ga rahmar Allah da take sauka da nuna kuma godiya ga Allah jalla wa'ala akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma al'umma ta musulmi wannan dare haƙiƙa falala ce da Allah ya yi ma wannan al'umma ya keɓance su da ita ya zo a cikin muwatsa ta imam malik cewa an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun al'umomi sai ya ga shekarun ayan al'umarsa sun yi karanta akan shekarun sauran yan al'umomi sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi daren lailatul qadr khairun min alf shahr ya fi wata ibada a cikinsa tafi ibada a wata tafi ibadar wata dubu ba ana nufin idan kai sallar isha a cikinsa to shi kenan sai ka zauna kai wata dubu ba ka sallar isha ba ba haka ake nufi ba ana nufin alkhairin da ke cikin yin ibada a ciki to ana ruɓanya shi ya zamanto daidai da alkhairin wanda ya wata dubu yana yin wannan ibada wannan shine alkhairi mai girma da Allah ya sanya mana don haka ya cancanta mi godiya ga Allah sannan kafin ma wannan mu nuna ma Allah bukatar mu ga wannan alkhairi ta hanyar mu zage dantse lokacai ne yan kankani da ba su da yawa ku tuna irin wahalar da kuke sha akan neman abin da kuka sa na burin duniya ko neman wani abu na sha'anin shirin neman wata daraja da neman wani matsayi yanda za a bata dare ana kulle-kulle ana tattaunawa ko a bata dare ana karatu ko a bata dare ana lissafi ko a bata dare an tafi gabas da yamma kudu da arewa wajen neman falalar Allah to ka tuna irin waɗannan abubuwan da ake da kake yi duk wannan abin da zaka samu na abin duniya ne ga abin da ya kamata ka ɓata dare wajen neman sa shine wato wannan alkhairi da Allah ta'ala ya bayar da babu wani alkhairi a bayan ƙasa da ya kai shi kuma kuma darare ne kaɗan wanda yake idan mutum yayi haƙuri ya hana kansa bacci ya jure akan neman alkhairan Allah zai yi farin ciki da wannan ranar da za a ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku za su ce amincin Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم وحد صفوفهم اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذه الأيام والليالي المباركة اللهم اجعل لنا فيها أوفر نصيب اللهم اجعل لنا فيها أوفر نصيب اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من آدانا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله